Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka sanin mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na adin mace Shirin da muke gayyato muku masana akan abubuwan da mace za ta yi amfani da su ta gyara kansu da kanta da kuma yadda za ta gyara kanta ta amsa sunanta cewa yes ita mace ce. masu mu shirin adin yammacin shiri dai ne wanda gidan talabijin na standard voice ke daukar nan ga muku a kowane mako domin a ilmantar da mata a kuma faɗakar da su a ba su maganganu da shawarwari akan yadda za su gyara kansu masu kallon bari mu je mu numfasa idan mun da shirin namu zai ci gaba. Adalla masu kallon mu da dawa daga hutun rabin lokaci Adalla masu kallon mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuka kunna akwatin talabijin ɗinku kuna tare da shirin adon mace wanda ni rahama ibrahim dusura ke gabatar muku kamar da ku sani shirin adon mace yana gayyato muku masana domin su ba mata shawarwari da maganganu akan yadda za su gyara kansu tun daga matakin tsafta gyara jiki saka sutura mayafi jaka da dai sauransu shirin namu a yau ya gayyato mana wata ƙwararriya kuma gwana fannin kwalliya inda za ta muku bayanin kanta domin masu iya magana sun ce waƙa bakin mai ita ta fi daɗi malama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu barka da zuwa shirin adin yamace na gode sosai masu kallo za su so su ji sunan wannan gwana ta wannan sati sunana jamila garba wacce aka fi sani da jams makeover saboda shi ne sunan brand ina na makeup haka ne to malama jamila masu kallo za su su san sana'arki da kuma taƙaitaccen tarihin rayuwarki so sana'a ta je kwalliya ce sannan taƙaitaccen tarihi na an haife ni sokoto state na girma zamfara state na yi primary school ina sokoto secondary school ina kuma key science academy abuja sannan na yi karatu mataki na uku a school of nursing and midwifery gusau karatu na ungozoma sannan ina sana'a kwalliya sannan business shine abinda na fi so rayuwata sannan muna da shago samaru kapas lodge muna sai da kayan gyaran jiki muna gyaran jiki sannan muna kwalliya Masha Allah kenan muna tare da unguwar zuma ake cewa ko menene haka ne oke to malama jamila to masu kallon mu kun dai ji malama jamila kun ji takaitaccen tarihin rayuwarta ta faɗa mana sana'arta ta kuma faɗa mana aikin da take yi To masu mu shirin namu a yau za mu tattauna ne akan ɗankwali da kuma yadda ake sarrafa shi wannan ɗankwali. Ma'ana ɗaurin ɗankwali ko in ce kallabi yadda wasu suka fi sanin shi. To masu mu kun da ji takaitaccen tarihin gwanar tamu kun ji sunanta tare kuma da sana'ar da take yi. Masu Maskalar duk inda za mu tauna a kai yau shine ɗankwali ma'ana kallabi da kuma yadda ake sarrafa shi. duba da cewa a zamani ya zo mana da ɗaurin ɗan kwali kala-kala 'yan kwalayyan nan ma ga su kala-kala shi sa muka yi dubi muka ce bari mu zo muku da wannan maudu'i domin mu ilmantar da ku mu kuma faɗakar da ku da kuma ba ku maganganu da shawarwari akan shi wannan ɗan kwali malama jamila kin dai ji abin da za mu tauna a kai yau ɗan kwali inda wasu ke cewa kallabi za mu yi magana akan shi da kuma yadda ake sarrafa shi malama jamila masu kallo za su su maki mana fashin baki akan shi wannan dan kwali to shi dan kwali yana nufin wani abu da za ka ɗoka ka sa a kanka ka sarrafa shi wala Allah saboda ƙawata kai ko kuma suturta kai shi ne ma'anan shi to malama jamila shi wannan dan kwali yana da kalla yana da ire-ire ne ko kuma dai dan kwali guda ne ko kuma dai ya abin yake akwai dan kwali iri daban-daban kala daban-daban saboda wanda ma aka fi sani da kallabi shine wannan yana da santsi yana da sulbi tun lokacin da kakanni da iyaye shi suke amfani da shi akwai kuma dan kwali na atamfa akwai na lesi so akwai dan kwalayya kala daban-daban ok in na fahimce ki dan kwali shi kala-kala ne kamar da muka ce kallabi na'am kin ce kallabi shine wanda aka fi sani da da mai mm. santsi mm. wanda in ban yi kuskure ba in zan iya tuna za ki ga wasu wurare ana amfani da shi wurin tata haka ne nan gefen da nan gefen haka ne tata da shi eh haka ne duk da na ni amma na ga malama Jamila zamani ya dawo mana da shi haka ne zamani ya dawo da shi yanzu an kawata shi yanzu zaki ga 'yan gayu ma suke sa shi ana sa shi sawa daban-daban kuma ana sa shi da ƙananan kaya da a baya so ba ɗan ɗan kwalin kawai ake yi ba yanzu ana yafa shi kala nau'i daban-daban ana sarrafa shi wasu su yafa wasu kuma su ɗaura to malama jamila kin mana bayani akan menene dan kwali kin kuma faɗa mana ire-iren su malama jamila shi wannan dan ya ake sarrafa shi irin kin ga wasu zaki ga wasu mata sun ɗauko ɗankwali za a fita kawai an zo an aza dan kwali ba a daura ba ba a mishi komai ba sai kawai kiga kuma an dauko gyala an sa haka na ga abu ba abu bane da ya dace a ce mace na yi to abu dai mai mahimmanci a nan shi ne ya kamata a ce a matsayin ki na ya mace wadda ta san mahimmancin ado kowace mace ta koya yadda ake ɗaura ɗan kwali akwai santoci da dama wanda ake zuwa ana koya ma mata ɗaurin ɗan kwali da sana'o'i daban-daban so kuɗin koyon ɗaurin ɗan kwali gaskiya baya da yawa mu ma muna koyarwa za ki koya saboda ki yi yayi kyau sosai saboda kowace mace 'yar ado ce akwai ɗan kwalayya waɗanda ba su da wahalan ɗaurawa kamar irin wannan wanda na daura sannan kuma akwai ture ka gatsiya ko to shi ma baya da wahalan daurawa gaskiya akwai irin wa'annan masu fans din na amare sannan akwai masu step steps wa'anda duk ba su da wahala duk idan an zo wajen mu za a iya koyo ko kuma ma shafuffuka na youtube za a iya koyo ta nan wajen duk yanda Allah ya hore. ina fahimce ki shi dan kwali kala-kala ne da ana daura su daban-daban kamar irin wanda kika daura cikin ce duk ba daurin dan kwali bai da wahala zaka da mai da hankali ne kawai ku koya zaka mai da hankali ka koya ko ba dan komai ba dan amfanin kanka ka zaka iya mijinka kwalliya kai kanka in ka daura dan kwali zaka samu natsuwa ka je ka yi abubuwan ka hankalin ka kwance kuma wani nau'i ne ma na koyon sana'a saboda mun ɗauke shi a sana'a in ka je ka koya za ka ɗaura za ka burge mutane sannan za ka ɗauke shi a sana'a sannan kuma za ka burge mijinka da shi saboda yawanci ma maza da yawa in ce maza kusan kashi 90 bisa ɗari ba su cika son kwalliya ba gaskiya amma kowane namiji za ku ga yana son ɗaurin ɗan kwali yana burge shi akwai wani post da ni ga an yi wani ya ce shi walla mace wani dauri ne ture ka gatsiya ya ce mace ko bata ko bata iya abinci ba inda ta iya wannan daurin dan kwalin shi zai hakura da ita za su zauna hankali kwanci da ita haka ne kuma ni ina tunanin ya samo asali ne daga yanayin shape in hulansu za ku ga haka shape in dan kwalin yake badawa so kusan shi yasa yana burge kowane namiji gaskiya shi dan kwalin ture ya samu asali ne <laughs> yadda kika ce haka ne ni dai nawa a fahimta ta ya samu asali ga shape din su hullan maza ne haka ne saboda in an daura zaki ga dan ya bada wani shape haka kaman hula haka mm. to shi ma haka shi yasa gaskiya yawanci dai yana burge su haka ne to malama jamila duba da zamani ya zo mana da ire-iren daurin dan kwali ya zo mana da dan kwalayya kala-kala wannan da mm. yadda zaki sarrafa shi wannan ga yadda zaki sarrafa shi haka ne ko menene amfanin su wa'annan daure-daurin akwai kamar yanzu in ce miki dan kwali kamar yanzu akwai wanda aka ware aka ce ga amfanin shi ko kuma dai duka amfani guda suke yi to um, amfanin dan kwali gaskiya yana da yawa kuma baya da ma ƙarshe kamar yadda muka ce ɗaurin ɗankwali yana ƙawata mace yana sa ta yi kyau sosai sannan kuma kusan shine bambancin mace da namiji namiji bayan da za a iya ɗaura ɗankwali. kwali sannan shine bambancin kucaka da kuma wayayya in kina tsayawa ki natsu ki ɗaura kwalin ki tsaf kina da bambanci da wadda ba ta nutsuwa ta ɗaura ɗankwalinta. kwalinta sannan kuma mun ce is a form of samun kuɗi kina iya amfani da shi wajen harkokin ke na neman kuɗi so yana da amfani sosai sannan kuma ko a musulunci ma ba a so mace ta buɗe gashinta al'auranta ne so wannan ma muhimmanci ne babba sannan kuma fanni ne na tsafta saboda wacce take rufe gashinta tana da bambanci da wacce ba ta rufe gashinta idan baki rufe gashinki kanki zai dinga datti da wuri sannan kuma it's a form of tsari tsari ne na jiki saboda wacce take yawan buɗe gashinta aljanu suna saurin shiga kanta kan wacce take rufe gashinta su mahimmanci na dan kwali gaskiya yana da yawa bai da adadi eh, yanzu za a baki hili zaki ta za mu yi daga nan har dare za mu yi wallahi eh, To masu kallon mu kuna dai jin zantawar mu tare da malama Jamila inda ta gaya mana menene dan kwali inda ta mana fashin baki akan dan kwali nau'ikan yan kwalayya yadda ake sarrafa kowane dan kwali yanzu ta faɗa mana muhimmancin dan kwali. masu mu ba tare da bata lokaci ba bari mu je hutun rabin lokaci idan mun da shirin namu zai ci gaba. thank you masu mu mu da dawa daga hutun rabin lokaci da fatar kun ɗauki darasi akan wannan hutu da muka je inda muka nuna muku ɗaurin ɗan kwali kala-kala wanda zaki shi cikin sauƙi ba tare da wahalarwa ba ki sauƙaƙa makanki kanki ki ɗaura abinki ki kare lafiyarki ki kuma fito cewa ke mace ce ki fito a can a can abinki malama jamila barkamu da dawa hutun rabin lokaci kafin mu je hutun rabin lokaci kin mana bayani kin mana fashin baki akan dan kwali kin faɗa mana muhimmancin shi ire-iren shi to malama jamila bari mu je filin kiraye-kiraye wani irin kira zaki ma matan da ba su daura dan kwali zaki ga wasu mata su kawai in za a fita ga dan kwalin in a in lesi ko menene ga dan kwali amma ba daura zaki kawai ga an doko gyale duk da shi ma wani nau'i ne na ado amma dai in ga dan kwalin na ni dai gani nake kwanda a ɗaura shi saboda sai kin fi fitowa ki amsa cewa yes eh ke mace ce haka ne gaskiya kamar yadda muka ce baya yana ƙawata mace sannan kuma yana bambanta mace da namiji sannan kuma fanni ne na sana'a sannan kuma fanni ne na tsarin jiki sannan kuma da tsafta. shi yasa kowace mace ya kamata a ce ta iya ɗaura ɗan kwali idan ma baki da halin da za ki je ki biya ki koya za ki iya koyo ta youtube channels da sauransu idan haka ne idan kuma baki ma da wannan halin shi ma ko da wata idan kin je ta iya za ki iya tambayar ta yaya ake saboda ke ma ki samu ki fito ki shigo zamani to malama jamila kin yi mana bayani akan daurin dankwali wanda ture ka gatsiya kin dai faɗa mana akwai ture ka gatsiya amma baki mana bayani akan shi ba malama jamila ko za ki faɗa mana sirrin shi wannan dankwali saboda duk namijin da za ki gani ba maza ba mata ma still ana son daurin dankwali ture ka gatsiya hmm, ko menene sirrin wannan daure da har yayi kasuwa yayi farin jini ga idon jama'a gaskiya yana da sirri mai girma sannan kuma a a zamanin dama ɗaurin ɗankwalin gaskiya ba a yadda da shi ba ba a yi accepting in shi ba cikin hausa community wasu suna ganin cewa karuwai suke amfani da shi saboda yana da jan hankali amma yanzu zuwan zamani kuma da boko da wayewa sannan kuma addini mai sauƙi ne mu'amalar yau da kullum sannan da wayewa ya sa yanzu an yi accepting din shi kowa zai iya yi kamar yadda na ce ni dai a gani na ba wai saboda wani abu yaka jin hankali na maza ba sannan har da matan saboda yanayin shi da hulan maza da suke sawa shi yasa ni dai a nawa gani haka nake gani gaskiya shine sa kuma sannan wani abu kawai Allah yana sa mutane yana son shi ne cikin rayuwarsu ni ma dai na kasa ganewa na zauna na yi tunanin in ce wani irin sirri ne a ga wanga dan kwali da cokare shi kawai zaki ga an yi akwai wanda zaki ga sun tsaya sun kwantar da hankalin su a ɗora shi akwai wanda zaki ga an kawai shi sama sama amma zaki ga kuma yanzu ma zuwan zamani akwai wasu headband wanda aka yi wanda idan baki iya ba zaki iya sa dan kwalin ki cikin wannan headband din kaman kwali yake haka mm. an yi shaping din shi daga kamfani an ba shi ship wanda kina sa dan kwalin ki rufewa kawai zaki ki aza zai baki wannan shifin akwai wanda wanda kuma suna yanka kwali suna yi gaskiya bai cika kyau ba it is better ki sai wannan abun idan baki iya ba idan kuma kin iya kin koya zaki ma iya yi da hannunki zaki iya sarrafawa okay shi to masu kallon mu kuna dai jin yadda zantawa ta muke kasancewa tare da malama jamila a cikin shirin adon ya inda ta mana bayani akan muhimmancin dan kwali ta faɗa mana dan kwali ɗaura dan kwali tsafta ce sannan waraka ce kamar kariyar lafiya ce saboda duk macin da ba ta daura dan kwali ki ganta tana yawan samun matsalar iskoki za ki gansu duk macin da ba ta cika sa dan kwali ba ki ganta tana samun matsalar iskoki sannan ta ce kamar wani nau'i ne na sana'a kwabanki da ɗari ba ki rasawa sannan kuma yana ƙawata mace sosai duk macen da ta ɗaura ɗan kwali za ki ga tana kwarjini ta yi farin jini wurin namiji unlike wadda za ki ga kuma ta yi kwarjini wurin mutane ba kamar wadda za ta je kawai ta yafa gyale ba ta riƙe ɗan kwali a hannu kisa akwai masu wannan abu su suna ganin kamar burgewa ce ko menene gaskiya ba burgewa ba ce ko kaɗan ga amma a riƙe shi a hannu ba a ɗaurawa ɗaya daga cikin mahimmancin ɗaura ɗan kwali idan har mata suka san kin na ɗaura ɗan kwali kin iya ɗaura ɗan kwali wata rana ma har jiran ki ake ki shigo gidan biki saboda a ga wani irin ɗauri kika yi sannan ko ina za a dinga maraba da ke ko ina kowa ya ganki zai ji sha'awa zai ji kin burge shi ya ji natsuwa a cikin ran shi to malama jamila muna ta muna ta magana akan dan kwali ba mu ba ma tambaye ki asalin dan kwali nan ba shi dan kwali ina ya samu asali to asalin dan kwali zan iya cewa ya samo asali daga kasar Hausa daga Hausawa saboda za Kiga akwai fanni daban-daban na yaruka akwai kamar indiyawa akwai turawa akwai larabawa da sauransu dai so kowa yana da yanayin al'ada ta shiga mu ya riga ya samo asali daga iyaye kaka da kakanni mun riga da mun taso mun ga ana sa shi ana ɗaura shi so kuma ƙasar hausa an ɗauke shi ɗan ɗankwali a matsayin kamar al'ada ba za a daina sa ɗan kwali ba gaskiya tun da hausa ta taso hausawa sun ka taso ana ɗaura ɗankwali, sai dai kuma a canza mishi yanayi misali kamar da an ce ana ɗaura kallabi wannan silki in yanzu daga baya kuma an daina ɗaura shi gaba ɗaya sai dai a ɗaura ɗan kwalin kaya na atamfa su daga nan kuma ha'illa ma sha Allah sai dai a dinga canza mai yanayi mm. amma ba za a daina ɗaura shi ba malama jamila yanzu bari mu je na ga lokaci na hararen mu malama jamila wani irin kira zaki ga mata akan ado da kwalliya to kira na ga mata akan ado da kwalliya mu riƙe ado da kwalliya saboda yana cikin abin da ya bambanta mu ya bambanta mace da namiji ko mata su 'yan ado ne 'yan kwalliya ne su maza babu ruwansu da wani ado da kwalliya su dai kawai su yi wankansu shikenan amma suna so su ga mace ta yi ado ta yi kwalliya idan aka ce ado da kwalliya ado da kwalliya na nufin abubuwa da yawa misali kamar tsaftar jiki sanya turare sanya sutura takalmi jaka yin kwalliya sa gyale da sauransu duk yana cikin ado da kwalliya komi na mace ɗan ƙayatarwa ne sannan kuma duk wani abu da kike gani kina iya ado da kwalliya da shi za ki iya sarrafa shi wajen neman kuɗi yana da amfani sosai na lura dai malama jamila komi za ki iya sarrafa komi zan iya sarrafa ni yar kasuwa ce ni yar kasuwa ce tun ina karama yan neman kuɗi ce to ya hakan na da kyau haka ne to masu kallon mu kun dai ji yadda zantawa mu ta kasance tare da malama jamila wacce aka fi sani ko kuma in ce muku founder cm jam'iyyar eh, founder to mu kun dai ji yadda zantawa mu ta kasance da malama jamila garba wacce aka fi um, ceo ko kuma in ce muku founder jams makeover da fatar kun ilmantu kun nishadantu da wannan maudu'i da muka tattauna a kai malama jamila a yi sallama da masu kallo to mun gode allah ya saka da alkhairi kuma allah ya kara hada mu da alkhairinsa duk da wannan ba ita ce firata ta farko da ku ba kusan in ce ita ce ta biyu so ina fatan nan da ba da jimawa ba za a kara nemo ni domin zantawa da ku To masu kallon mu laifin daɗi ƙarewa duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan maudu'i na wannan mako da fatar kun ilmantu kuma kun nishaɗantu da wannan shiri namu. sai kuma ka haɗu da mu a wani mako domin jin wadda za mu kawo muku ko kuma in ce wanda za mu kawo muku da kuma maudu'in da za mu tauna a kai.